Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Abubuwa uku da ya kamata ango da amaryarsa su fara yi a daren farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a kuma wani sabon shirin namu Akwai abubuwa kimanin guda uku waɗanda ya kamata duk wani ango da amaryarsa su tabbatar da yinsa kafin su aikata wani abu. Waɗannan abubuwa su ne kamar haka, na farko godiya ga Allah, na biyu kuma cin kazar aure, na uku addu'a kafin saduwa, na hudu kuma sai raye sunna kawai. Domin da yawa wasu ma'auratan ba su iya aiwatar da waɗannan abubuwan ba wani ma angon saboda zumuɗi ana kai shi gidan amaryar tasa kafin ya yi komai kawai za ka ga ya afka mata to ya kamata dai ango da amarya kusan waɗannan abubuwa domin hakan zai kawar da shaidan da kuma ƙara dankon soyayya da kuma samun albarka a cikin wannan dare na farko Allah ya sa mu dace amin Allah ya albarkaci zuri'armu Allah ya albarkaci rayuwarmu amin